Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Sule da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 16 ga watan Maris ɗin shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su kakanin labaran duniya. Kanun labarai. Kasar Koriya ta kudu ta keɓe wasu larduna da ke kudu maso gabashin kasar waɗanda cutar COVID-19 ta fi wa illa a matsayin wurare masu buƙatar kulawa ta musamman saboda bala'i. A halin da ake ciki ƙasar Australia ta ce dukkan matafiya zuwa ƙasar su keɓe kansu na kwanaki goma sha hudu kuma babu wani jirgin ruwa da zai shigo tashar kasar wani mai magana da yawun rundunar sojin amurka ya faɗi cewa an sake jefa rokoki kan wani sansanin sojin da ke iraki kanin labaran duniya kenan rahotanni daga lagos a najeriya na cewa kalla mutum goma sha biyar ne hukumomi suka tabbatar sun rasa rayukansu bayan da wani bututun mai ya fashe a unguwar abule ado da ke yankin festac wannan gobara lalle abin tashi hankali ne domin doron da ya kwana a lagos ya ga wannan gobara hankalin shi a tashi wato wannan gobara ba mu san abin da ya haddasa da ba sannan za ku ji cewa wata tarzoma da ta barke a birnin yamai na jamhuriyar Nijar ta yi sanadiyar mutuwar mutum uku da asarar dukiyoyi da dama. Yanzu yanzu kuna gani abin da ke faruwa mu milkin ga nasu ba mu yarda da shi ba abin da suke nan gai ba mu yarda da shi ba abin ga durakin mu ne constitutional ya kamata mu hito mu ce bayi ba. Muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim zai gabatar amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum. ga cikakkun labaran duniya. Kasar Koriya ta kudu ta keɓe wasu larduna da ke kudu maso gabashin kasar waɗanda cutar COVID-19 ta fi wa illa a matsayin wurare masu buƙatar kulawa ta musamman saboda bala'i, wanda hakan ya sa sun cancanci taimakon kuɗi da agaji. Akan ɗau irin wannan matakin ne a lokacin mahaukaciyar guguwa da ambaliyar ruwa da kuma wasu bala'o'i da suka gama ƙasa koriya ta kudu na da adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus mutum 8,162 ƙasar australia ta ce dukkan matafiya zuwa ƙasar su keɓe kansu na kwanaki goma sha hudu kuma babu wani jirgin ruwa da zai shigo ƙasarta prime minister ƙasar scott morrison ya faɗi jiya lahadi cewa an ɗau waɗannan matakan ne domin dakile yaduwar cutar. A halin da ake ciki, kasar Australia ta ce duk matafiya zuwa kasar su keɓe kansu na kwanaki goma sha hudu kuma babu wani jirgin ruwa da zai shigo tashar kasarta. Prime Minister kasar Scott Morrison ya faɗi jiya Lahadi cewa an ɗau waɗannan matakai ne domin daƙile yaɗuwar cutar coronavirus a ƙasar ta Australia. ya ci gaba da cewa we will impose a universal precautionary self-isolation requirement on all international arrivals ya ce za mu wajabta amfani da matakan kariya da duniya ta ayyana na keɓe kai ga duk waɗanda suka shigo ƙasar farawa daga daren yau bugu da ƙari gwamnatin australia ta hana jiragen ruwa shigowa ƙasar cikin kwanaki talatin ƙasar spain kuma ta sanar ranar asabar cewa za ta yi matukar takaita tafiye-tafiye a cikin kasar mai dauke da mutum miliyan 46 domin dakile yaduwar cutar ta coronavirus da ta zamo annoba a nahiyar turai prime minister spain pedro sanchez ya kara da cewa ya ce ina so na isar muku da wannan saƙo na cewa burinmu da kuma aniyarmu sun kai matuƙa. Waɗannan matakai na kariya 'yan ƙasa ne, waɗannan matakai na kare 'yan ƙasa ne da kuma daƙile ƙwayar cutar. Sannan daga yanzu za mu shiga wani sabon babi inda za mu yi amfani da wasu tanaje-tanajen doka da kundin tsarin mulkin ƙasa. A jiya ne 'yan kasar Faransa suka fara kaɗa ƙuri'a a zaben ƙananan hukumomin ƙasar. Duk da cewa ana ta hasashen jama'a ba za su fito ba saboda ɓarkewar cutar coronavirus da tsoron cuɗanya da jama'a. Shugaba Emmanuel Macron yana cewa za a samu koma baya a demokradiyyar ƙasar idan ba a gudanar da zaben akan lokaci ba. dubban magadan gari da shugabannin ƙananan hukumomi ne za a zaɓa a wannan zaɓe mai zagaye biyu. A ƙoƙarin ƙasar ta Faransa na yaƙi da cutar coronavirus ta rufe hasumiyar Eiffel Tower da kuma shiyar Lauren. A jiya Lahadi ta rurrufe gidajen cin abinci da wuraren kallo da kantuna waɗanda ba su zamo tilas ba a faɗin ƙasar. za a gudanar da zagaye na biyu na zaben ran 22 ga watan maris To cin za ta sake dawowa da karshen labaran nan gaba kaɗan. a makafin nan bari mu je Najeriya, inda hukumomi a birnin lagos da ke kudancin kasar suka tabbatar da mutuwar mutum goma sha biyar bayan da wani bututun mai ya fashe a unguwan Abule Ado da ke yankin Festac. daga birnin na iko ga baban gida jibril da karin bayani wannan fashewar tukwanen gas a gab da bututun man fetur a unguwan abula ado da ke karamar hukumar odofin a yankin unguwar festac a jihar dega ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane ashirin tare kuma da raunata wasu kimanin hamsin da dama daga cikinsu dai yanzu haka na samun magani a asibitoci daban-daban da ke kewan birnin lagos ce kuwa har asibitin sojojin ruwa da ke yankin haka kuma gidajen mutane da ababen hawa jama'a da ke yankin sun kone kurmus ko kuma sun tarwatse sakamakon karfin fashewar mr tunjidisu babban jami'in 'yan sanda ne da ke sa ido wajen ceto da kuma tsaro a yankin da lamarin ya auku wanda ya shaida manema labarai cewa ana ci gaba da kokarin kashe wuta da tashi a yankin is finally Kwamishinan 'yan sanda na birnin Legas ya umarci 'yan sanda ɗari biyar su ci gaba da sa ido a wannan wuri wasu da suka samu raunuka kuma a kai su asibiti. Ko da yake kawo yanzu hukumar matatan man fetur daga sanin PC a wata sanarwa da ta fitar ta bayyana cewa fashewar ba shi da alaka da fasa bututun man fetur da ake yi a can baya kamar da tun farko wasu al'umma ke faɗi inda ta ce hatsarin ya uku ne sakamakon fashewar tukwanen gas a wani tashar sayar da iskar gas da ke kusa da inda bututun albarkatun man fetur hukumar ta npc ya ratsa ga dai abin da wasu mazauna kusa da inda lamarin ya auku suka shaida mani tare kuma da bayyana kukansu ga hukumomi abin da yake faruwa wannan gobara lalle abin tashi hankali ne domin donon da ya kwana a lagos ya ga wannan gobara hankalin shi tashi wato wannan gobara ba mu san abin da ya haddasa ta ba an ce bututun gas ne ko bututun mai ne idan har mutane ne suka je suka yi tamfaran da ainihin wannan wuta suka ja mutane asara waɗanda suka ji asarar rayuka ya kamata hukuma ta gaggawa bincike ta hukunta su. Initially was a big gas Wannan da ya Wannan dai ba shine karin farko ba da ake samun fashewar bututun mai ko kuma tukwanen gas a jihar ta Legas ko a farkon wannan shekara ma sai da fashewar bututun mai ya yi sanadiyar mutuwa akalla mutane uku da kona dukiyoyi na miliyoyin naira a sakon jaje da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aiki ba tare da bata wani lokaci ba bayan wannan gobara ta hannun kakakensa Malam Garba Shehu shugaba Muhammadu Buhari ya nuna juyayinsa game da aukuwan hatsarin inda ya jajanta iyalai da gwamnatin jihar Legas inda kuma ya ce hukumar matatan man fetur kasa za ta iya ta na gano musabbabin wannan hatsari tare da ɗaukar matakan da zai magance aukuwan hakan a nan gaba. A sanarwar da ta fitar da hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa FEMA ta bakin babban jami'inta a nan Legas sun farko Ibrahim lauye ya ce sun gano garwakin mutane goma sha biyar inda ake kokarin ceto sauran da hatsarin ya rutsa da su a inda wasu da dama kuma aka garzaya da su asibitoci daban daban-daban da ke birnin Legas domin samun magani. Babin Jibrin Murai Amurka daga Najeriya. To a gaida baban gida Jibril. A yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha tu dauke da karshen labaran duniya. An sako wasu mutane biyu da aka sace a kasar burkina faso a watan disamba ta shekara ta 2018 ofishin jakadancin majalisar ɗinkin duniya a kasar mali ya faɗi cewa an samu edith bowles ta kasar canada da lusa tochetu na kasar italiya arewacin mali kuma an miƙa su ga sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya cikin ƙoshin lafiya daga bisani an kai su bamako babban birnin kasar mali ta jirgin sama inda shugaban kasar ta mali bubakar keita ya gaisa da su har ya zuwa yanzu ba a san wake da alhakin sace su ba to amma mayakan kungiyoyin kabilu da masu ikirarin jihadi a yankin na sahel na aika aikar su tun shekara ta 2015 kuma sun kashe ɗaruruwan fararen hula cikin shekarar da ta gabata. Wani mai magana da yawun rundunar sojin Amurka ya faɗi cewa an sake jefa rokoki kan wani sansanin soji da ke Iraki inda sojojin haɗaɗɗiyar ƙungiyar haɗaɗɗiyar rundunar sojin da Amurka ke jagoranta suke a ranar Asabar, inda uku daga cikin sojojin haɗin gwiwa da kuma sojojin kasar iraki biyu suka ji raunuka mai magana da yawun rundunar da amurka ke jagoranta ya bayyana cewa akalla rokoki 25 aka yi ruwansu yayin da kafar yada labarai ta iraki ta ce rokoki 33 ne amma 23 ba su fashe ba wannan irin harin wanda ba a taba gani ba da aka kai ranar asabar da rana tsaka a sansanin taji na zuwa ne bayan kwanaki kaɗan da aka kai wani hari makamancin haka a sansanin wanda ya kashe wasu amerikawa biyu da jami'an lafiya 'yan ƙasar ingila ya kuma raunata wasu mutum goma sha hudu nan take dai ba a bayyana ƙasashen da waɗanda aka raunata suka fito ba kuma ba wanda ya fito ya ɗau alhakin kai harin. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to a jamhuriyar nijar hukumomin kasar sun cafke wasu jami'an fafutuka a jiya lahadi sakamakon barkewar wata tarzoma a manyan titunan birnin yamai inda aka samu tashin gobara bayan da wani gwangwanin hayaki mai sakwalla ya fada a wani shago da ke kewayen kasuwa lamarin da ya haddasa mutuwar mutum uku wakilin muryar amurka a yamai suleiman barma ya aiko mana da karin bayani rigakafin cutar coronavirus ne hukumomin yamai suka bayyana a matsayin hujjar hana wa kungiyoyin kadar da concertation et d'action citoyen gudanar da gangamin da suka a aniyar shiryawa a jiya lahadi da nufin tilastawa gwamnatin Nijar ta gurfanar da waɗanda bincike ya gano sun yi rubda ciki akan wasu makudan kuɗaɗe a ma'aikatar tsaron ƙasa mafarin jibge jami'an tsaro a wurin da ya kamata a yi wannan gangami. Yanzu yanzu kuna gani abin da ke faruwa. Mu milkin ga nasu ba mu yarda da shi ba. Abin da suke nan gai ba mu yarda da shi ba. Abin ga durakin mu ne constitutional ya kamata mu hito mu ce bai ba. Duk wanda suka yi ta kamata mai da su. Kuma nunu restaurant vigilant. Saman gaskiya ne muke nan ga aikin kuma. Mamayar da jami'an tsaro suka yi wa dandalin Place de la Concert station ta sa matasa suka fantsama zuwa wasu manyan tituna inda aka shafa auyi kusan biyu ana bata kashi a tsakaninsu da jami'an tsaro lamarin da ya janyo tashin gobara a kasuwar ta gabati in ji wani ganau mai suna muhammadu muna nan zamne mujar sun kasa kwa nan cikin kasuwa ya tadda muna huta muna nan muna kwashin ka kuma suna sake lakin waje cikin mutane ai bai kamata ba ko rayuwar duniya ba haka akai ba hankuri na ka so ko mina na shi kwanciyar hankali su bari mun kwashi kayan mu suna so duk abin da suka yi su ta yi mutu uku sun mutu wurin to kaga wanga bai kamata ba sakamakon wannan tarzoma 'yan sandan farin kaya sun cafke mutane da dama cikin su har da nufa arzika na mpcr da musa cangari na alternative espacito da mun kai halilu na kungiyar sinasef kamar yadda wani abokin tafiyar su ibrahim ya bayyana mun. zuba mai ba adadin mutum nawa ne amma da nuhu da musa cangari da wannan mun kai la halidu eh, da sauransu mun jira suna nan fiji a su a dokance ban ga wani hujja ba ta wanda miye zai ci a ce an zaka an kama mutum wanda dukan eh, su ba abin gani zancen zuwa ne na jerin gwanu wanda yan kasa sun yi an da takarda aka ce mutane su je su tai ba a hiddo wata takarda a dokance wadda ta ce gashi an hujjar da an ga shugaban ne da suka hana shi. Hmm. To an wayi gari mutane da suka zo su yi doja an tsaro suka hana aje a wurin jerin kwanan. Sai dai wani mai ra'ayin gwamnati Abdulmuni Gusman ya bayyana matakin hana zanga-zangar a matsayin wata hanyar kare jama'a daga annobar da ta'addabi duniya. Hana da an kai musu an hana bisa hujja. kuma hujja ce wadda gama duniya ce yau inda bil adam yake hannun shi bisa gaba yake bisa ga wannan annoba da ke ta yaduwa kamar iska Don haka ko su da kansu mun sa tsammanin za su ci sun daga wannan taro su kira duk ma'abutansu da mabiyansu su ce sun daga wannan taron. Amma da ba su yi shi ba gwamnati shi dole ne ya haramta wannan taron shama'a. A yayin da ya ziyarci wannan kasuwa ministan cikin gida Bazum Muhammad ya tabbatar da mutuwar mutane uku sai dai ya ce har yanzu ba a tantance idan gobarar na da nasaba da wannan zanga-zanga ba ko akasin haka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To a gaishe da Sule Mumuni Barma. To sanadiyar cutar coronavirus da hukumomi ke kokarin dakile yaduwar ta a nan Amurka shirin mu na hantsi na musamman ne domin daga ofishin mu na Abuja da ke Najeriya za mu gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu. Tama halin da ake ciki wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na da Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, da kuma 60. Sai kuma a kilo hertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma a sai shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A yau za mu kamo kashi na ƙarshe game da batun da muke bin diddigi a birnin Damatar na jihar Yobe. Inda aka zargi wani malamin Islamiyya da yin lalata da ƙananan yaran da yake koyarwa. Batun da binciken da aka gudanar ya nuna kwata-kwata ba shi da laifi. Amma yake so ya tabbatar da cewa an wanke sunansa tare da biyan diya kan halin rayuwa da aka jefa shi. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gunal. tun farko dai malam abakar liman ya shafa shekaru uku yana fafutukar ganin an wanke sunansa daga kazafin da aka yi masa na cewa yana ɗaukar ɗalibansa zuwa gidansa domin lalata da su zargin da ya musanta amma duk da haka wannan lamari ya janyo ya rasa aikinsa a makarantar da yake koyarwa tana na aisha duk kuwa da cewa binciken da makarantar ta gudanar wanda ya nuna cewa bai aikata wannan abu da ake zarginsa da yi ba a ƙoƙarin ganin an wanke sunansa Malam Abaka Liman ya tunkari jami'an tsaro da kotuna amma babu biyan bukata, kamar yadda za ku ji daga bakinsa a yau. To a wannan lokacin kuma cikin wannan makotan nawa akwai civil defense mai suna muhammed Yana ɗaya daga cikin wanda aka bincika cewar menene halina. To he ji zafin wannan abun ya ce mu kai kara ofis nasu. To shine ji haɗa da kwamandan su ya je ya ce masa ga kesin da yake faruwa masa bayani. kwamandan sai ya ba da dama ya ce to aje a yi bincike akan kesin to yi ne aka nada kwamiti ya kai kimanin so uku mutum biyu suna daga ofishin civil defense hmm. suna zuwa suna bincikan su to sun yi sun yi su nuna musu iyayen yara sun ki su malamin makaranta hmm. sannan kuma sun tabbatar cewa abin da na ga faɗa hmm. gaskiya ne sai suka ce to su nuna musu iyayen yaran nan za su tambaye su sai suka yi sai suka ce musu ai mu lauyanmu ne ba mu shawarin cewar musulmi shi aiki shi ne suka ce tun da magana lauya ne bari mu zo suka dawo kamar yadda su civil defense suke gaya mu kenan suka dawo suka samu commander suka gaya masa sai ce tun da kes ya shafi lauya ni ba san harka irin na lauya ba muna da lauyan ku je ku masa bayani to shine suka samu lauyan su suka yi masa bayani lauyan sai ya ce Ah, kes ɗin bangare biyu ne da makaranta da iyayen yara amma binciken ku ya tsaya a rabin rabin bincike kuka yi ko ku je ku karasa binciken ku ko kuma kun ga ba za ku iya ba mu yi ba ku shawarin kotun da za ku yi kara akai kara kawai to da suka dawo kan wannan lokacin ma iyayena suka ce gaskiya kawai a je tun da abin yana delay akai abin kawai mu je mu a je a sa kara to shine na zo majistri na phase 1 kenan na zo ni muka yi bayani sai aka kira ni aka haɗa da wani lauya mai suna abakar abakar shehu to shine muka yi magana da shi abin da zan biya shi da komai sai ya zo daga baya na ji an yi sammacin ita makaranta tare da iyayen yara amma kes namu yana an kai shi high court court 2 a garin damaturu wajen alkali kashin hmm. to shine muka zo muka soma zama eh, muka yi zama uku a kan cewar za a yi rulin na kes a kan cewar kes din zai yi a wannan kotun ko ba zai yi ba to daga baya amma an saurari kotun ta saurari korafin ku a ba ta saurari bayanan mu ma tukunna ana magana yiwuwan kes din a wannan kotun ko rashin yiwuwansa shine amma an ce za a yanke hukunci a wannan matakin a march an ba da date an ce an ba mu sati uku a wannan wata wato na fahimce ka kamar kotun ma da aka shigar da karan ba kuma san matsayin karar kwa wannan kotun ba ko tana da hurumin karban wannan karan eh. ko kuma ba ta da hurumin sauraron karan kwarai daga sai haka kes na mu eh, eh, yake a wannan kotun. yanzu haka yake a wannan kotu to shi loyin da aka hada ka da shi wani shawara ba ka na'am shi dai lauya na farkon hmm. na shi abakar shehu din a wannan date din da aka bada na karshen hmm. zaman da muka yi na karshe wannan basan makarantar shi ya wakilci makaranta amma aka ba mu date tare da shi cewar mu dawo za a yanke hukunci akan wannan shari'an zai yiwu a wannan kotun ko ba zai yiwu ba hmm. to ni abin mamaki ni kaɗai ne na koma a wannan date din hmm. na koma na je kotu ban samu lauyoyi na ba da kuma lauyoyin wannan duk dai wanda muke kesa su babu wanda na samu ka tuntubi su lauyoyin naka ka ji ko an daga zuwa wani lokaci ko ko eh. an daga ba da suke kuta da izinin canza lokaci idan ta ga kamar ba ta iya zama ta saurari kara ba tana iya daga ka a wancan lokacin na'am a wannan lokacin shi rajista na wannan kotun hmm. mai suna adamu hmm. shi ne mai bayani ta mara bakar kes na ko an daga shi na ce to sai yaushe sai ce eh sai dai in alkalin ya zo hmm. in ya sa rana za mu neme ka na ce to shi kenan ina dawowa gida shi wannan basa na makarantar sai ya buga min waya ya ce kan lahu wallahi ni yaushe ne karanmu ni ma iyayen yara ne suka tambaye ni nace bari tambaye ka bayanin da ya mun kenan sai na rabu da shi to kaga bai je kotun ba kuma ni ne abokin abunan namu abokin kes namu ya buga min waya ya tambaye ni kuma suna da lauya ya kamata kuma suna da lauya eh. sannan kuma wannan kotun kusa da anguwarsu ne ga kuma ma eh, na kotu da komai ni mai dalilin zai buga mu waya tambaye ni har ma ya ce mu iyayen yaran shine suka tambaye shi ma ya tambaye ni kawai yana mai kaman wani izgili ka gani to tun daga wannan lokacin daga baya lauya na ya neme ni ya karbi naira dubu biyar a hannuna ya ce cewar zai dan bi sawu akan wannan kes din yana gani kama ana so a shirya da wannan kes din na dauki dubu biyar na baya tun daga karban wannan dubu biyar din daga nan in na buga mishi waya baya ɗaukan waya na kwata-kwata to yanzu kai da kake so eh ni dai yanzu ina so a cire na cin wannan mummuna yanayi da aka sani tun da ba ɗabi'a ta bace abu na biyu duk wani wahalaluna da na yi da kuma diya da ake biya kan wannan duk ina bukatan hakkina daga waɗanda suka bata mun suna kenan iyayen yara ko makaranta iyayen yara da kuma makaranta duk sun bata mun suna hmm. To masu sauraro kun dai ji halin da wannan yanayi ya jefa Malam Abubakar Liman. Domin tabbatar da wannan magana wakilin Haruna Dauda ya kira shugaban makarantar na na Aisha Maina Mada Ajari ta waya wanda kuma ya tabbatar da faruwar lamarin kamar haka. Eh, akwai akwai cases da an yi wannan management ne ya yi kuma da advice na a lawyer namu ne. Eh. Abin da shi ma ya ce kenan wai bisa shawara da aka baku saboda eh, eh saboda wai a kare sunar makarantar shi yasa aka yi masa wannan sallamar amma kuma ba a same shi da laifi ba don haka ma ana ba shi hakuri kamar yadda ka rattafa hannu a wannan wasiƙa. haka din ne ko a haka ne to ka mu iyaye ne suka kawo complain eh. muka yi bincike mm. da muka yi bincike ba mu samu yin shi da laifin amma su suka ce ba su yarda ba. Eh su su kokotu to akan wannan ne lawyer namu yayi advising namu yace mu yi relieving nashi dan mun ci gaba da kirke shi iyayen za su dauka kamar muna supporting nashi to akan wannan muka yi relieving to baka gani kamar tun da har kun bincike ba a same shi da laifi ba ya kamata kuma a ce an bar shi ci gaba da aikin sa ka ba gani kamar tun da koken da yake kamar duniya tana kallon sa kamar shi wanda ya aikata wannan laifi ne ko kuma mai aikata laifi ne haka ana masa wannan mummunan kallo? Eh, eh, a'a wannan ba mummunan kallo ba ne wai mun ba da mun a rubuce ma muka baiwa management namu. Eh ya zo min da wasikar ga wasikar ma a gaba na ina ganin ta. Yawa. Mm. Amma abin da ya faru mm. shi da kan shi dan ya dauka akan rashin laifin shi mm. ya ci ya goyi bayan mu sai suka je kotu. Haka. kasan mudun ba abin da zama wannan private school ne ba gaman school ba ne haka kasan ba su da wani takamaiman lokacin da za su relieving naka haka Ini ta mun kun ga ka dace ba ma za su yi relieving naka ha to kan wannan ne aka yi relieving naka eh amma mu clearly mun nuna wa management din cewa mu ba mu shi amince da laifi amma advice na lawyer na Mm. an ce a yi relevin a gidan ba amfani a rike shi dan faran za su ci gaba da zargin haka haka da muka yi da zai zo ya koyi bayan mu mm. mu nuna wa iyayen haka amma shi ya mm. ya dogara da mutanen shi suka ce za su je kotu kotu da shi haka wannan private school ne wanda an sun ga dama ma za su rufe makarantar ma haka ne ba wanda yana da right hana haka sai koran wani malami daya Ah, to shi ne abin da ya kawo mishi problem ɗin da hmm. ya zo ya ce a shi ba zai je kotu ba hmm. ga yanda ya faru da Allah tun da ba ku same da da shi ba hmm. kai ne kaga za mu yi iya kokarin mu amma ba yi haka ba kuna da rai to na gode kwarai da gaske da wannan masu sauraro kun dai ji abin da ya faru da wannan malami da kuma fafutukar wanke sunansa da ya shafa tsawon shekaru yana yi inda yake fatan samun wani aiki da zai ci gaba da gudanar da rayuwar iyalinsa za mu yi jin ta bakin su iyayen yaran da ya ambata ashirin domin jin nasu ɓangaren yanzu a madadin wanda suka taimaka wajen muku wannan shiri haruna dauda tare da nasiru adamu hikaya nisar sarfil hashin gumel daga nan birnin washington nake cewa sai wani makon idan allah ya kai mu za mu muku wani sabon shiri mu kasance lafiya. yanzu kuma sai labarai a takaice. Ga labaran kuma a takaice. Kasar Koriya ta kudu ta keɓe wasu larduna da ke kudu maso gabashin kasar waɗanda cutar COVID-19 ta fi wa illa a matsayin wurare masu buƙatar kulawa ta musamman saboda bala'i wanda hakan ya sa sun cancanci taimakon kuɗi da agaji. A halin da ake ciki, ƙasar Australia ta ce dukkan matafiya zuwa ƙasar su keɓe kansu na kwanaki goma sha hudu kuma babu wani jirgin ruwa da zai shigo tashar ƙasar. Prime Minister kasar Scott Morrison ya faɗi jiya Lahadi cewa an ɗau waɗannan matakai ne domin daƙile yaɗuwar cutar coronavirus a ƙasar ta Australia. Wani mai magana da yawun rundunar sojin Amurka ya faɗi cewa an sake jefa rokoki kan wani sansanin sojin da ke Iraki. inda sojojin haɗaɗɗiyar rundunar sojin da amurka ke jagoranta suke a ranar asabar inda uku daga cikin sojojin haɗin gwiwa da kuma sojojin ƙasar iraki biyu suka ji raunuka mai magana da yawun rundunar da amurka ke jagoranta ya bayyana cewa akalla rokoki 25 aka yi ruwansu yayin da kafar yada labarai ta iraki ta ce rokoki 33 ne amma 23 ba su fashe ba kamfanin wayar hannu ta apple zai rufe rassan uh, shagunansa a duk faɗin duniya na wushin gadi na tsawon makonni biyu da jama'a baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu yanzu a madadin aishatu sule da ni gabatarwa da kuma cibahiro ne da ya bada umarni ni muhammadu lalo nake cewa ku kasance da mu a mu na hantsi wanda za mu gabatar da shi a matsayin na musamman daga ofishinmu na abuja ku kasance lafiya Afrique. Le monde aujourd'hui.